To ina tare da Alhaji Sani Zangon Daura, ɗaya daga cikin manyan dattawa na arewacin Najeriya kuma wanda ya rike mukamai a lokuta daban-daban a tarayyar Najeriya. A ranki daɗi na ga kunyo ni taro na dattawa da kuka ce ba kwa tare da su Ango Abdullahi. A takaice me faru ne? sa ne? Eh, na. Kamar yadda ka sani ra'ayi ne. Ba ma tare a ra'ayi. amma a gwantaka har yanzu muna nan kuma cikin ikon Allah har mu mutu muna tare ko kwanan da mun yi magana da shi ɗazu ma na aika yi sako ina gaishe shi wannan ba raba ba ko kaɗai ba yana ra'ayinsa muna ra'ayin mu yanzu shi ne mu babu wani babu da wani ɗan takara wanda muka yadda da shi wanda kuma jama'ar ƙasar nan mafi yawan suka yadda da shi kamar janar bahari an yayi an gani wanda shi ne in ka bi shi duk da shi dan adam ne amma shi ne wanda ba za ka iya cewa ga irin laifinsa ba a sha'anin rikon amana a sha'anin yaga cewa an yi gaskiya a sha'anin yaga cewa kowa da kowa a haɗa a idan doka ɗaya ne ba wani bambanci kuma a sha'anin kishin kasa da san ƙasar nan don kamar yadda na ke mm. faɗa waɗansu idan ban da Allah sa jirar Buhari yana son ƙasar nan saboda yadda yake son Allah ya kawo shi ya dan gyara abin da zai gyara sannan ya dawo da jama'a kan turba ta madiciya wadda in ta tafi jama'a sun saba da wannan yadda kowane ne ya zo ci gaba da wannan har Allah kai mu gacci mu samu zaman lafiya da karuwan arziki yadda kowa da kowa zai wadata amma yana tafiya ana mai sabula to duk wanda yake mai sabula dinnan ko suwa ne ne kai ka san ba sa son Najeriya ne alhaji sani yanzu duk wanda yake kallon hirar nan zai ce ba mamaki da taman arewa sun kasu biyu ko mafi da haka eh gaskiya ne ba nasiru ai ra'ayi kenan na baka a waccan fili da muka yi da kai da yana iya zama a jam'iyyarsa daban uba shi ma a jam'iyyarsa daban haka kuma abokai na baka na ce maka ni da abu Musa ni ina MTN shi yana PRP babu abin da ya raba mu na faɗa maka cewa a lokacin first republic misali abin tarayya ta farko tafiya ta farko ta su tafa balewa rubado rubadan yola a cikin mutumin yana da karfin gaske kwarai da gaske kusan abin da ake so a yi shi za a je a tambaya mama ta ba ba amma ga shi yana minister of defense ba minista na tsaro na najeriya gaba daya amma sai ga shi yana npc amma ɗansa yana AG. to me za ka ce wannan kuma na baka misali da katsina katsina mamɗin um, alhaji usman na gogo allah ji kansa ya gafarta masa yana shi ne farkon ministoci za portfolio da aka da arewa da shi da sarkin zazzau jafaru amma sai ga shi ga inda yake amma sulun kurema ɗansa ne kowa sun sulun kurema shi yana iji me za ka ce wannan saboda haka wannan ra'ayi ne kuma ba zai raba mu ba amma shi su suna nasu yanzu mu muna namu alhaji sani allah ya ke mu rana sabar mai zuwa me kake sara zai faru ne a wannan babban zaɓe da in allah ya so ya yadda yadda na ga turuwar jama'a sun kara amsar abin buhari zai ci da tsira mai yawa cikin iko Allah kuma za a yi komi lafiya a gama lafiya duk masu wanda suke ta ƙoƙarin su yi su kawo rishin fahimta da rishin zaman lafiya da fitina da sauransu duk Allah zai bani maganin su Alhaji Sani zangon daura mun gode kwarai